Eh, muna cikin matsala matsalolin kuma da yawa ne da muke cikin su tunda yau sai ka mutum na tsaye kusa gare ka ka kira shi kuma a ce maka ya liƙe salula ko internet ma in kana nan ya mai ne fa bari ganin duk ba batun ake yi ya mai ne tunda an ce an sa fibro optic daga nan zuwa zandar mun yarda an sa to dan mi har yanzu akwai matsaloli dan mi ko ba idan haka ma wasu kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama da demokaradiyya na matasa da ake kira mojan a nasu bangare sun yi tir da Allah wa dare da wasu halayyar da kamfanonin na na'urorin tafi da gidanka ke nunawa a Nijar musamman ma batun girkuwa da samun gindin zaman da kamfanonin suke neman yi ba idan sa da yin katsalanda a cikin harkokin ƙasa bancin cuta da zaluntar 'yan ƙasa da suke kuma da irin yadda ka yi kira a ce baka samun mutum kuma alhali gashi kusa gare ka duka bayan waɗannan abubuwa yanzu eh, su ɗar maɗamarar ganin cewa hakika sai sun samu wayar da za ta ba su intin su yi leƙon asirin abin da magabata ke yi abin da 'yan nijar ke yi saboda shi ne muka ce ba mu yarda ba jiya ba mu yarda yau kira da babban murya ga wannan kamfani na orange ta cewa ya gaggauta wannan waya ta sadarwa ta laikon asiri wanda ya sa a birnin yamai ya gaggauta hiddata da kokarin da na yi domin na ɗan muryar ɗaya daga cikin kamfanonin abin ya ci tara to amma dai na gana da babban daraktan kamfanin airtel nijar da ake kira alan kasha inda ya shaida min da cewa suna jin korafe korafen da jama'a suke yi akan haka ne ma babban jami'in da ke shiga tsakani da ake kira mediator de la republic shefu ahmadu ya ce ila tilas sai ya kafa wani kwamiti domin magance waɗannan matsaloli da al'umma suke kokawa samu bincike sosai zani commission committee a zamna mu bincika mu bincika mu ga harshen mai kawo waɗanga wanga irin matsala kuma wani hanya ya kamata a ɗauka wata kamata a bi da matakin da kamata a ɗauka saboda a ciwo kan abu kuma da gaugawa. Diddiga dai a jamhuriyar Nijar ta nuna cewa mutum sama da miliyan biyar ne na 'ya'yan Nijar daga cikin miliyan goma sha bakwai ke amfani da wayoyin salula inda ke da kamfanonin sadarwa hudu masu zaman kansu uku da kasashen waje ɗaya mallakar gwamnati wanda yake fama da matsaloli barkatai